goma ga watan azumin ramadan shekara na 1444 jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin masakin mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da daya ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin makarantar nurul islam wadda suke cikin angonin suka ne a cikin garin Karina state muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ga muna tafi gare shi abin da za mu yi kusure muna roƙon sa ya gafarta mana idan ba abin ce ba a kwana biyu da suka wuce mun tsaya ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala من ثاني فدع الله سبحانه وتعالى ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في shifatin ba'id na yau za mu tashi da البر أعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والمغرب والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائل الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في بأسهم na Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laisal birra a wata qira'a laisal birra. a qira'atul jamhur laisal birra. a qira'ata ta imam Hamza az da Hafsu laisal birra laisa wannan tana cikin ɗan uwan kana ita kuma kane a ƙa'idar larabci tana yin suna na farko don mali na biyu sai ta masa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ka da dama a cikin alkur'ani mai girma a kana Allahu ghafurur rahima shi yasa ibn malik a cikin alfiyarsa ya ishara haka sarfa kana al-mubtar isman wal khabar tawsifuhu ka kana sayyid umar a sabida haka idan muka dauki ra'a ta wato jamhur laysa al-birru sai kasance birru nan ita ce ismu laisa kenan laisa kuma fi'lu mafin a nasa sannan jami'i a birru sai ya zama na ismu laisa marfu'un wa alamatu rashin ya abdammatu zahira ala akhiri sai an tuwallo wujuhakum an wannan da ita da abin da ya shige ta wato fi ta'awilul masdar sai kasance shine khabar na laisa kenan ina fata ana tare da laysal birru tawliyatakum qibla al-mashriq wal maghrib babban malamin Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen a sharhin da ya ma'alfiya yayi tawjihin wannan ayan kikkiawan tawjihi a cikin littafinsa da aujuhu nasa a idan muka dau qira'a ta laysal birra wato ta hafsu riwayar hafsu ana asim da qira'atu al-imam Hamza al-Zayyad sai kasance birra wannan sabar ne na laisa makwanta an da abin da ya shige ta tuwallu fi ta'awilil sai kasance shine ne laisa din wato mu'akhkhar ina fata ana tare da ni sai kasance laisa birra tawliyatukum wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib wannan shine taujihin a qira'o'in nan guda biyu ta bangare abin da ya shafi irabi wannan ayan kamar yadda malamai ma'abuta tafsiri a cikin wato al-misra'ul munir fi tahdid tafsir ibn kathir suka kawo dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayan shine ta faru ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara lokacin da ya hijira idan ba a mance ba ya samu watanni sai ɗaya har goma sha shida wato yayin da suke sallah suna kallon baitul maqdis sai wannan abun ya dami sahabbai da dama har shi karan kansa annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yahudawa suna masa gori sosai suna cewa shi yana inkarin abin da muke bayan kuma shi karan kansa idan zai ibada yana kallon wato inda mu muke kallo annabi ya kasance yana ɗaga hannu yana roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya juyar da shi ya dinga kallon ka'aba wato ya daina kallon baitul maqdis har ya samu watanni daya har zuwa a watanni goma sha shida kamar yadda hadisai suka tabbata akan haka da karshe sai Allah ya karbi addu'arsa ya yi umarni da ya kalli ko su dinga kallon wato kaba idan za su yi sallah Allah ya saukar da aya qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walli yannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fa walli wujuhakum shatra zuwa karshen aya to saboda haka a lokacin da aka ce musulmai wato su bar kallon baitul maqdis zuwa ka'aba wasu sai abin wasu suka ya ya suka ya suka yi mamakin haka ɗin cewa ya za a yi suna kallon nan kuma yau a ce su kalli nan gobe a ce su kalli nan to sai wannan ya kama fara taraddudi a cikin musu daga cikin mutane to sai Allah subhanahu ta'ala ya tokar da wannan a kada ku yi tsammanin biyayya ga Allah wato ya tsaita ne kawai akan abin da ya shafi wato a umarnin da ya ba da kallon baitul maqdis yanzu ku dinga kallon ka'aba hakan da kuka yi din kada ku kamar kun yi babban wani abu cewa wannan shine gaya a dinin musulunci la kalla wannan ba shi bane gaya wato akan abin da ya shafi a addinin musulunci shi yasa wannan ayan jami'a ce ne kulli anwa'il birri wato ta tattaro dukkan wasu ayyuka na alkhairai da na addini da na imani da abubuwan da ya gamata kowane mutum musulmi ya kiyaye ta bangaren musuluncinsa da imaninsa da takawansa wannan ayan da baki ɗaya ta tattaro su shi yasa malam suka ce aya ce jami'atun li kulli anwa'in birri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ku yi tsammanin juyar da ku da aka yi ko kuma juya wanda kuka yi daga kallon baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba ku yi tsammanin wato qibalal mashriq wal maghrib ta mahudar rana da da rana kada ku tsammanin wannan shine cikakken wato biyayya ko da'a ga Allah subhanahu wataala ko shi kadai ne wato addinin musulunci la kalla abin da ya shafi ayyuka na alkhairai da na imani suna da yawa addinin musulunci kaɗan daga ciki Allah ke cewa walakinin birru a wasu ƙira'a ta al'imamu nafi almadari da kuma a ibn amir ashami walakinin birru cikakken ɗa'a da biyayya wato ga Allah subhanahu wato yana da alaƙa ne da ababen nan da za a ambata bayan wancan ɗin bin umarnin Allah da kuka yi a ƙira'atun jamhur walakin nalbirra lalle ku sani sai kasance lakin nan nan ta yi aiki ta ke nan tun da dama lakin na ta amal amal inna inna anna laisa lakin na la'alla ka anna aksu malik kana min amali ka inna zaidan a zuwa ƙarshen baitoci da ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya nasa to idan muka ɗau lakinin birru to wasu malam suke sai kasance lakin nan za'ida ce an gane ko haka wasu suka ce da dai sauran maganganu da suka kawo na ma'anar lakin ɗin idan muka ɗauke ta hali na tafsiri wato lakin birru ina fata an gane ko wato walakin birra ka dai sani ku sani kawai ita cikakken da'a ga Allah subhanahu wataala da yi masa biyayya da imani da kuma ayyukan alkhairi suna da alaka liman amana billah da wanda imani da Allah subhanahu wataala wato yin imani da Allah yana cikin anwa'ul birr yana cikin nau'uka na ayyuka na alkhairai na biyayya da Allah subhanahu wataala na imani wal yawmil akhir haka kuma da yin imani da ranar muni na karshe da kace wala man amana billah wanda imani da Allah subhanahu wataala cikakken imani da Allah shine wato kamar yadda kowa ya sani a dukkan sharuɗan nan la ilaha illallah wajen guda shida da malaman tauhidi ko aqida suke kawowa dole ne mutum ya cika su wato cikakken imani da Allah subhanahu wataala mutum dole ne ya kasance ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala kuma ya san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ne kuma tarin Allah ne kuma dukkan wasu abubuwa da Allah ya umarni ya aikata dole ne mutum ya dinga kokarin aikata su abubuwa da ya umarni a hana dole ne ya ya ya hannu akan aikata su dukkan wasu abubuwa da za zo na shirka su lalata masa wato aqidar ta tauhidin sa dole ne mutum ya nisance su wannan shine wato cikakken imani da Allah subhanahu wataala walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitab da rana na karshe idan ce imani da rana na karshe shine ranar tashi alkiyama mutum ya san cewa akwai tashin alkiyama tunda akwai wanda suke inkarin wato tashin alkiyama suna ganin babu tashin alkiyama babu kuma sakamako to mumini mutum ba zai taɓa cika mai cikakken imani ba dole ya imani ga rana na ƙarshe idan aka ce tashin alkiyama da alamominta muna da alamomi guda biyu na tashin alkiyama ƙanana da manya kaɗan daga cikin alamomin tashin alkiyama ƙanana shine cin amana ƙarerai da ha'inci da munafunci da musguna ma wani da zibinta shugabancin mutane ga wanda ba su cancanta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce ah, idan zuyi akil amana fattabi da sa'a a wani hadisi kuma wato cin amana kenan haka kuma jibinta shugabanci da wani wanda bai cancanta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato idan wusida al'amru ila a ahliha fantaziru as-sa'a yayin da aka jibinta lamarin shugabanci da wanda bai cancanta ba to lalle ku yi jiran daku wato lokacin tashin alkiyama ya zo wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma wannan yana shiga jibinta lamarin shugabanci ga wanda bai dace ba misali mace a sanya ta a ce za ta jibinta lamarin shugabanci to kun ga wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama tun da addinin musulunci hakika idan aka aka yi maganar shugabanci wulayatul amma wannan mace wato baya dacewa ta lamarin shugabanci an gane ko a ce ta zama gwamna ko ta zama president shugaban kasa ko ta zama a ciyaman ko ta zama shugabanci zai wulayatul amma an gane ko wannan haramun ne wato musulunci shugabanci na wulayatul amma in ana maganar shugabanci na addinin musulunci kenan ina fata ana tare da ni to saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in dai aka kai lokacin da ake baiwa mace ko kuma shugabanci ga wanda bai dace ba ba shugabanci to wannan yana ɗaya daga cikin alamomin tashi alfiyama ƙanana to daga cikin manyan alamomin tashi alfiyama shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani wato saukowa annabi isa alaihi salam bayyana dujal mahadi da wata dabba da za ta zo tana kora mutane tana yi musu magana ta kallimu annan nasa kanu da ayatina la yuqinun da fitowar rana daga mahuranta kun ga wannan duka yana cin alamomi ne na tashi a alkiyama mun taɓa hudu ba a kan waɗannan a ɗayan hudu ba muka yi ta a kan wato alamomi na tashi a alkiyama manya ɗaya kuma muka yi a kan alamomi na tashi a alkiyama wato ƙanana saboda haka suna da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayanin su haka kuma alkur'ani ya mana bayani kamar dukkan wanda ya tabbata kafin wannan duka yana cin alamomin tashi a alkiyama to wannan duka yana shiga cikin imani da ranar ƙarshe tashi alkiyama kai imani da cewa akwai ranar tashi a alkiyama sannan kuma akwai alamomin tashi a alkiyama lalle bal zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana cikin alamomin tashi a alkiyama annabi yake cewa bu'ithu ana wasa'atu ka hatayn annabi yake cewa an turo ni tsakanina da tashi a alkiyama kamar waɗannan in yatsun guda biyu doguwan nan da wadda take bi mata kamar yadda babu wani abu tsakanin waɗannan yatsuka guda biyu haka tsakanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shi alkiyama wato babu tazara kamar yadda babu tazara tsakanin wannan yatsan wato as da kuma al-wusta wato kamar yadda babu tazara tsakanin su haka babu tazara da zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da tashi alkiyama to sai mu duba ƴan uwa yanzu zuwa annabi shekara nawa akalla muna da shekara dubu da wani abu to kun ga wannan ke nuna mana kowane lokaci kawai yanzu kiyama za su iya tashi kowane lokaci za ku iya jin an musa kawo kawai kiyama ta tashi to kun ga ya rage mana shine mutum sai kokari ya yi tattali kuma lokacin nan yana yi babu wani hanzari da mutum zai kawo ko lokacin ya zo a ce zai yi ayyuka na alkhairai ko ya ba da sarakoki na dukiyansa la ana busa ƙaho ɗin nan shi kenan lokaci ya riga ya ya kare mu to saboda haka <clears throat> yana cikin wato waliyomil akhir da imani da rana na karshe wato imani da alamomi na tashin alkiyama manyan su da kananan su wani mala'ika haka imani da mala'iku mala'iku gabaki ɗayan su dole ne mutum ya imani da su waɗanda aka ambata a cikin alkur'ani da wanda ba ambata ba tunda akwai mala'iku da dama wanda ba ambace su ba ina fata an gane wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani a ingantaccen hadisinsa wato ya ɗan uwa muna da sammai guda nawa muna da sammai guda bakwai to kowace sama akwai ɗaki wanda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku suke bauta musu kamar yadda muke da ne ka'aba to malaman ma'abuta ilimi suka ce tun daga sama ta tsaye ta biyu har zuwa ta bakwai kowane matashi akwai ɗaki mai kamance miya da ka'aba wanda kuma kullum mala'iku su suke ne suke bauta wa Allah subhanahu ta'ala har nan kama a duniya akwai baitul izza wanda kullum akwai mala'iku wanda in sun zo sun bauta ma Allah suke suna tafiya wasu ne kuma suke zuwa su bauta wa Allah a wannan wasu ɗaki حر سما تبكل bakwai البيت المعمور قال da على يد wa ta'ala والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود إن عذاب ربك لواقع ما له من ذلك يوم تمور السماء مورا وتطير الجبال السيرات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لوكتن لأكي إسراء بمعراج الشيء يا سامع السماء تبقي يا سامع النبي النبي إبراهيم عليه السلام da na ce annabi ma ba wai ina nufin wanda aka turo mana ba tun da shine an biya. ya samu annabi ibrahim yana jingine wato a baitul ma'mur ya shingida a wannan ɗakin baitul ma'mur an gane ko a kamar yadda hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan ɗakin baitul ma'mur din wato yana daidai da annabi yake ba da labari yana daidai ka'aba wato a can sama ɗin annabi yake cewa inda zai faɗo yana daidai ina ɗakin ka'aba wato zai faɗa ma ɗakin ka'aba ne a daidai wurin yake annabi ibrahim yana jingina akan wannan ɗaki wanda shi ma mara'iku kullum suna shiga wato suna bauta masa suna shiga a wasu hadisai sun zo sun yi bayanin waɗannan mala'iku sun kai wajen dubu sarrafa wanda suke shiga wanda in sun yi ibada sun tafi gobe kuma wasu za su dawo to ka kai yanzu kana ɗan ciro ɗinka in ka ce ba za ka bauta wa Allah wani kai a kullum ku fa sama na baku kullum sammai guda bakwai kullum kowane wato mataki akwai ƙarabin mala'iku suke zuwa suna bauta Allah in sun tafi kuma wasu za su dawo lokacin da na fara zuwa wato ka'a abin nan ziyara a ɗakin ka'aba wato aikin umra na je na ga cincirin dole mutane ka'aba ga sunan kowa so yake yi dawaki har ana tura juna ana kokowa ana ne haka a zo wajen sa'ayi ta fara mara. abu na farko da ya fara faɗowa zuciya na nace to ni yanzu in nace bauta ma Allah ba mai nayi <laughs> saboda mutanen da na gani ga sunan mara faɗa ake ana abin na kowa hajarul aswad din na kowa ya zo ya ce so yayi sai ya sai sumbace shi wallahi abin da ya fara faɗowa a zuciya na ce to ni yanzu in na ce ba zan doka ma Allah wato me mai to su tunda waɗannan tarin mutanen kuma abubuwan ma in ƙarshe ɗaya ka zo ƙarshe biyu ka zo na dare ka'aban nan za ka same ta zagaye da mutane kowa wato awaki yake mata yake yake yake abin nan waɗanda ake gani nan wato manya ne shugabanninmu na 'yan siyasa za ku je can babu shamaki za ku ji kuna abin nan kuna ɗawafin tare ku zo wasu a toilet ma kuna shiga ne kuna kuna bin layi wajen shiga solo wannan duka haka yake faruwa kun ga wuri ne na na mutum zai koyi tawazu da kaskantar da kai to saboda haka a wannan waɗannan kuma ku mala'iku ne wannan suke wannan bautar sannan waɗannan ɗakunan akwai halittu wanda suke zuwa hatta ka'aba ta nan duniya wanda suna zuwa suna tsawafi su ma wanda ba kwa ganin su wasu halittun to saboda haka Allah subhanahu wata'ala halittun su suna da yawa idan mutum ya ce ba zai bauta maka ba shi yi ma su so saboda haka yana cikin rukunin imani dole ne mutum imani da mala'ikun nan gabaki ɗaya <clears throat> waɗanda aka ambace su da waɗanda ba ambace su ba wani kitab haka mutum ya imani da littattafai gabaki ɗaya waɗanda aka sauka wato tun daga littafin farko har na ƙarshe su sofi ibrahim wa musa da kuma su a taura da aka kawo annabi musa alaihi salam da su injira da aka kawo annabi isa da su zabura da aka kawo annabi dawo, har zuwa littafin ƙarshe wanda kuma shi ne littafin da ya ne wato ya game littattafan kuma ya fi su girma da daraja wasu alkur'ani mai girma wanda ya shafe wato littattafan da suka rigaye shi shi yasa wani kitabu a nan malam suka ce al'anan lujjusiyya ne dole ne mutum ya imani da dukkan littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukarwa annabawansa gabaki daya واليوم الآخر kitabi والكتاب والنبيين haka kuma mutum ya imani da annabawa gabaki daya sun daga annabin farko annabi adam alaihi salam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dole ne mutum ya imani da annaba wannan gabaki daya idan ka ce zaka yi imani da wani sashi na annaba kafar sai masu sashi wannan <clears throat> imani mutum ne ya cika ba kamar yadda yanzu nasara wasu suna imani da annabi isa alaihi salam amma suna kafar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wannan ba imani su bai cika ba yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a can cikin suratu an-nisa innal ladina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yatkhulu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan sabila ka imani da wasu annabawa da kafirce wasu annabawa wannan kafirci ne gaba shi ya yan uwa annabawa na gabata sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana da wanda bai ambata ba dole ne wato mai imani da su tunda wasu Allah ya mana bayani su wasu bai mana bayani su minhum ma qasasna alayka wa minhum man lam naqsus So, idan mutum ya ce zai imani da wani sashi nasu ya tabbata ma wani sashi, wannan imani sa bai cika ba to shi yasa wannan biyin dole ne mutum ya imani wato da annabawa gabaki daya kun ga wannan gaba ta wannan aya ta yi mana bayanin arkanul iman gabaki ɗayansu wanda ba ta ambata ba muna da rukunan imani guda nawa ya'yan uwa guda shida a an ce tumina billah wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir menene ba ta ambata ba alqadar to ayan da ta cikin suratul qamar sai ta mana bayanin cikon ƙarshe na rukunnan imani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar to waɗannan su ne rukunnan imani guda shida imani da ƙaddara idan ake imani da ƙaddara mutum ya imani babu abin da zai iya samun sa in ba abin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddaro masa zai same sa ba haka imani babu abin da zai iya cutar da shi a duniya in ba abin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddaro zai same sa ba haka imani cewa kaddara ta da shar'iyya muna da kaddarori guda biyu ta tauniya da shar'iyya wato ya kunci kansa cikin talauci ya imani wannan kaddara ce haka Allah ya kaddaro ya kasance cikin talauci ya samu kansa cikin yalwata ya imani da wato kaddaran da ya samu kansa ya samu kansa cikin lalura ya imani da wannan kaddara ya samu kansa cikin ƴaƴa Allah ya ba shi arziki na ƴaƴa ko kuma arziki na dukiya ko na ilimi ko na makaranta ka ya imani cewa wannan kaddara ce ta Allah kauniya ba wai Allah ba wai dabaran sa bane ko kuma wato karfin sa la haula wala quwwata illa billah ko kuma ya samu kansa a wani hali na matsatsi na rayuwa na duniya ya imani wannan kaddarar Allah ce ina fata an gane amma kuma in za a yi abin nan kaddara kauɗiya wato ana mu'amala Allah da ladabi a kaddara ta mutum ba zai ce misali ya samu wai yanzu ya zo ya sha giya sai ya ce Allah subhanahu wata'ala shi ya kaddaro masa yayin ya sha giya ba ko kuma mutum ya je afka ya aikata zina idan aka ce aka kaje ka aikata zina sai ce ai tun Allah ya halice shi Allah ya kaddaro zai yi ne da aka zina kun ga wannan kuskure ne tabbas wanda Allah ya kaddaro cewa ɗan wuta ne wutan nan za su shiga amma idan shi kai ka saba wa Allah subhanahu wataala ba za ka ce in aka tambaye ka don me ka je kai zunubi sai ka ce ai Allah ya kaddaro ba kun ga wannan sabo ne ga Allah subhanahu wataala munanan ayyuka da kaddara kauniya ba a jingina su zuwa Allah subhanahu wataala a haka ina fata ana tare da ni na taɓa ganin wani mutum sai yake ce mani shi ya aikata zunubai masu yawa sai yake cewa shi ya san ranar tashi alƙiyama ko da wuta ta cika ko ta windo sai Allah ya sanya shi <laughs> kun ga wannan akwai ban mamaki shi ya riga ya yi ya yanke makarsa cewa shi ɗan wuta ne ɗan ban mamaki to kuma mutum baya ba a so kaddaran sai ya rinja da bangaren bangaren wuta akan bangaren wato aljanna a rayuwarsa tun da za ka iya yin aiki gini na alkhairi guda ɗaya a rayuwarka kafin mutuwanka Allah subhanahu wa ta'ala sanadiyan sai shigar da kai aljanna kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' فيسبق عليه الخلاف فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أهلكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الساق ويدخلها ina fata ana tare da wani kuma da taba gani yake cewa yana aikata laifuka sai muna masa da'awa muna mai nasiha muna cewa wannan shin jin da kake haramun wannan ayyuka da kake nazina da sauransu baya dacewa ba ku zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ce ai shi tun kafin Allah ya halicce shi Allah ya kaddaro masa zai yi zina da waɗannan matan su saboda raka shi ma ba yin su ba wannan abin yana fara kuri ya faru ba wai labari ba ne kun ga wannan sako ne da Allah subhanahu wataala ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik shi yasa lokacin Umar ibn Khattab ya faru wani ya sha giya da ya sha giya sai aka zo aka ce don me ka sha giya lokacin sai ya ce ai kaddara ce ta sa ya sha giyar sai umar mina khattab bai ce to ke yanzu za mu maka bulala amma bulala da za mu maka kaddara ce shari'a ta sa za mu maka wannan bulala sai umar ya ce ya sa ya ce a zane shi kun ga wannan shi umar bin khattab ya mai mu'amala da ni kaddara wato hukunci na shari'a shi kuma ya kawo masa kaddara na kauniya mara kyau na zunubi ya dangana wa Allah subhanahu ta'ala saboda ayyukan sa ko kaddara na kauniya ba a ba a dangana su da Allah subhanahu ta'ala yana cikin ladubba ko da mutum laifi yayi wato mara kyau ba zai ce wai Allah ne ya kaddara masa yi wannan laifi tunda lokacin Allah ya halarci mutum ya baka hankali to shi ke ina a raina wasu sabila in ma shakirar wa in ma kafura dabara ta rage ma mutum idan ka so ka shiga hanya na shari'a idan ka so ka shiga hanya na na saɓa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur inna a'tadna lil zalimin naran hata بهم سرادقها وإن يطغيثوا ne بماء كالمهل يشعل الوجوه wasa aka murtafa ba. to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana wa atal mal ala hubbihi wannan duka yana cikin ayyukan alkhairai na jami'ul birri waɗanda suke kusantar da Allah da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda kuma da su ne imanin mutum zai cika da su ne mutum zai samu kyakkyawar takwa da tsoron Allah subhanahu wataala bayan rukunan imani ga baki ɗaya idan mutum ya kiyaye su sannan kuma wa atal mal ala hubbihi ya bayar da dukiyansa bayar da dukiya duk da yana son wannan dukiya amma ne ya bayar da ta na sadaka ko na zakka duk da yana son wato wannan dukiyar nasa to kuma a shi yasa Allah subhanahu wataala ya yaban masu bayar da dukiyarsa duk da cewa su ma suna da bukata akan wannan dukiya Allah yake cewa wa man yuka shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun ya shirye mutum yana so a zuciyarsa amma ne sabida wato karfin imaninsa sai ya cire wannan dishin ya ba wanda yake sa bukata shine wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasa wannan kuma ba wani iya haka sai mai karfin imani shi yasa hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a wanda ya rasu sahihain sayyid bukhari da muslim hadisi abu huraira na abdurrahman ibn sakhr wanda ya zo marfu'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa afdalu sadaqa wato sadaqa da ya fi kowane falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine wannan mutum ya bada shi ya ce wa ka bada wannan dukiya wa anta sahihun shahihun ta'amaru hina wa tashal faqra a mutum ya bada dukiya gashi dai yana son dukiya kuma zuciyarsa tana so amma ya cire ya ba wanda ya kishi bukatuwa wanda kuma yana so a kai shi ma ya zama mai arziki yana tsoron talauci amma mai saboda wato sa da ƙarfin imaninsa sai ya cire ya ba wanda fisa wato bukatu to shi yasa Allah ya ƙara yaban masu wato baya da dukiya wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira da shi suna son dukiya amma sai su ba miskine da yake wanda su sun fi su bukatuwa za mu zo mu bayani a yau din nan menene bambanci tsakanin yatim da miskin طيب حكى الله قرى بيانا حكى إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حتى تنسكن سورة آل إمران الله تعالى سلام جرة حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ولن تنالوا الجرة فلا تتأثار إيماني كرشيبا دا واتو آه أيوتا الخيري فلا تتأثار Na ku hatta kun fi komi masu tuhibbun har sai kun ciyar daga abin da kuke so kama kun fi komi in fa inna allaha bihi alim to shi yasa waɗannan nasosi gabaki ɗaya suna nuna mana cewa wato baya da dukiya mutum yana so wannan akwai lada sosai ba karamin lada ba ne kuma babu wanda zai iya wannan face wato wanda yake da imani mai ƙarfi a cikin zuciyarsa shine wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wannan dukiyar da mutum zai bada wato ana so mutum idan zaka bada sadaka idan kana da 'yan uwa mukusantanta suna da bukatuwa to su ake so mutum ya fara su ina fata an gane saboda hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo ibn abi hatim ya fi da shi da wannan ta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa as-sadaqatu alal alal miskin sadaqatun ala dawir rahim ithnatan sadaqatun wasilatu fa hum aula insha Allah ta'ala aula an-nas bi dhalika wato sadaqa wato ana bayar da ita ne ga miskin wato mabukaci haka ga dawir ra'hi wato waɗanda suke da kusanci da mutum ta ɓangaren dangantaka kuma idan ka baiwa wato wanda ke da kusanci da kai ta bangaren dangantaka sai kasance ta samu larin sarkar na sannan zumuntaka ta ne ta ƙara kulluwa shi ya sa ko da zafca mutum zai fidda da ɗan uwa yana cikin tambayoyi da ake da yi mana ko da zafca mutum zai bara idan ya kasance a kana da wa yaya misali ko kani mabukaci ne sosai yana cikin talauci to an san ka da zakkan nan ka ba wato wannan yaya na ko wannan kani na wato dan uwa na haka kuma tsakanin ma'auratayya malamin suka kamar yadda hadisi ne ma ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mace za ta iya ba mijinta sadaka idan mace tana da dukiya mai yawa sai kasance shi mijin nata talaka ne ta tashi da zakka za ta iya ɗaukun wani kaso na wannan dukiyanta ta ba mijinta amma shi mijin ba ya halatta in yi tashi fidda zaka ya ba matan saboda ne saboda ciyarwa wajibi ne akan ciyar da matan haka ƴaƴa ba a ba ƴaƴa zakka idan kana da ƴaƴa musamman ƙananan yara wanda ba su na gaba, ba a ba su ba saboda su ciyar da su wajibi ne ga mutum an samu saɓani da manyan ƴaƴa wanda sun balaga wanda mutum ya cid da su ba sa ƙarƙashin sa wato ciyarwar wasu malamai suna ganin ya tashi da zakka wato babu laifi zai iya ba su tun da su ciyar da su bai wajaba ba a kansa akwai kuma wanda suke ganin wanda suke ganin ko da sun balaga din wato ba sa ƙarƙashin sa dole ne in suna da hali na buƙatuwa ya dinga wato taimaka musu to masu wannan ra'ayi na malamai suna ganin in ya tashi fi da zaka ba zai ba su tunda har su ɗin wajibi ne ya taimaka musu to amma idan muka cira waɗannan a bafannai ko ƴan uwa misali eh, yayi ko ƙannai haka wannan duka wato mutum zai iya ba su ka babu doki a kan haka ita ma kamar yadda muka ce a ita ma wato matan mutum za ta iya ba shi zakka wannan babu laifi a kan haka insha Allah bar shi ma aka fi so za ka samu ladan wannan zakka din sannan kuma zumuntaka ta ƙara ƙarfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa wa ala dhir rahimi isnatan sarqatun wa silatu haka na ita ma mata wato <clears throat> hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tabbata akan haka a shi ne wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama haka in zaka ba da sarakan dukiyar na ana so mutum ya ba marayu idan aka ce al ya yan uwa shine dukkan yaron da ya mutu yana karami kafin ya balaga a afwan a wannan iyayen suka mutu yana karami kafin ya balaga wannan su shine yatim wato maraya a ya kasance wato mahaifinsa da mahaifiyarsa sun rasu yana karamin kafin ya balaga wannan shine typical wato maraya ko kuma wanda ubansa ya rasu kafin ya balaga wannan shi ma maraya amma wanda uwarsa ta rasu mahaifinsa yana wannan ba a kiransa maraya addinin musulunci ina fata ana tare da ni in dai mahaifiya ne ta rasu uba yana nan wanda ba maraya ba kuma ko da ce mahaifin ta su yana karami wannan ba a kiran sa ya cin maraya so wannan maraya ana so in za ka dinga ba da saraka ko zarta ka dinga taimaka ma marayu ko kuma idan kana da hali wadata na dukiya ka yi ƙoƙari a rayuwanka ko da marayu ɗaya biyu uku hudu biyar gwargwaron ikon ka ka jikinci lamarinsu ka ce ni na alkawari insha Allah ta'ala ni zan cikin lamarin ku gabaki daya tun daga cin ku da shan ku da kuɗin makarantar idan ba ka da halin haka <clears throat> za ka iya ɗaukar sponsor ɗin ko da karatun su ne ka ce ni na ɗau alkawari insha Allah ta'ala duk lokacin da waɗannan barayun mutum ɗaya ne bi uku biyar lokacin biyan kuɗin makarantar su yayi a zuwa faɗa min ni zan biya ingantaccen hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari bal ma sahihan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sai ke cewa ana wa kafir yatim ka hataini fil janna wato dani da wanda yake zubintan marayu kamar haka muke a gidan aljanna fa shara bi sababati wal wusta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sai ya koyi ya nuna ɗan yatsunsa wannan wato tsakiyan wusta da sabbara wanda ake nuni da ita wato za su makwabtake shi a ranar a gidan aljanna kamar yadda waɗannan yatsun suke makwabtakan juna haka wanda ya tsinci lamarin baraya wato zai kasance ga shiga annabi insha Allah ta'ala ranar tashi alkiyama a cikin aljanna wato sakamakon wanda yake taimakon marayu shine ina gidan aljanna to kun ga wannan ba karamin falala bane kuma ko da maraya ɗaya ne ko da a ce baka da harin ɗaukar marayu masu yawa ko da ɗaya ne mutum ya gamata a rayuwarsa ya ƙoƙari wato ya ɗauki ya jibinci lamarin wato ko da maraya ɗaya ne sanadiyya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu bishara da shiga ina da shiga aljanna insha Allah ta'ala yana mutuwa wal miskin miskin shine wanda baya an gane ko shine bambancin yatim da miskin amma shi ba mamaki idan ya fita wajen aiki kila zai samu wanda zai ci a wannan rana amma dai miskin zai iya tashi a ranar bai da abin da zai ci shi ne miskin amma idan ya tafi wajen aiki inda yake gwagwar mayansa neman abinci insha Allah ta'ala zai iya samu abin da wato zai iya ci ya sha na wannan yini din wannan shi ake kira miskin to idan mutum ya tashi ba da sadaka ko zakka ana so ya ba miskin shi yasa waɗannan suka shiga cikin asnafus samaniya mutanen nan guda takwas wanda yake wajaba a basu ko yake halarta in mutum zai fitar zakka ya basu zakka إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هكذا يقول والله عليم حكيم to saboda haka waɗannan suna cikin anwa'ul birri wanda ayoyin nan ta tattaro wato ayyukan alkhairi na addinin musulunci wanda idan mutum ya aikata su za su ƙara masa kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma za su ƙara masa wato imani wa bin sabil haka daga cikin ayyukan alkhairi wanda suke ƙara wa sun imani shine wato taimaka ma matafiya idan guzurinsa ya yanke misali mutum ne muke nan sai ya zo ya sami mai ce shi matafiyi ne ya taso daga lagos <clears throat> zai tafi adamawa amma guzurinsa ya yanki to a nan yana waje ba a gare mu mu taimaka masa da kuɗin mota da abincin da zai ci har ya kai ina har ya kai adamawa amma daɗi kan haka wannan bai waje ba a kan daɗi kan haka haka wasa'ili da kuma wato mai ah, wanda yake tambaya kafin mu je gaba na wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbata a cikin sahihaini daga Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam lalle manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce laysa miskin الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد أذينا يغنيه wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato mutum ba miskin bane an gane ko wanda idan ka zo yana tambaya wato a ila idan ka bashi ila yana da abin da zai iya ci na wannan rana ko wasu kwanaki amma ne zai zo yana nuna bai da shi wanda ila idan aka bashi wani loma ɗaya loma biyu ko makamancin haka wato za ta mai da shi wato daga abin da ya zo yake tambaya ko yake nema a bashi amma shi shine wanda zai da abin da zai iya ci wato ya wadatar da shi an gane ko na yini daya ko kuma abin da zai iya wadatar da shi wanda zai da yake da wadatar zuci wato ga shi yana da wadatar zuci bai da shi ɗin amma kuma baya iya tambaya an gane ko su irin wannan su ne ake so a dinga taimaka musu shine wasa'ilina din wato da Allah subhanahu ta’ala yake cewa taimaka ma mai tambaya wannan yana ɗaya daga cikin anwa'ul birri wannan mai tambaya ba wai wanda da'iman za ga yana bi masallatai da kuma gidaje yana bara wannan a irin wannan nau'i na bara haramun addinin musulunci kamar yadda ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi da ya zo wanda ta hamman alhamala wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ibnu lokacin da ya dau nauyin wato biyan wata dukiya shine tahammul alhamala idan ta tahammul alhamala shine idan ya kasance akwai sakani tsakanin mutane guda biyu ila rikici na dukiya sai kai ka zo ka ce ni menene ke tsakanin ku sai wani ya ce wallahi bashi na ya ci na dubu goma kuma ya ƙi mai damu sai ka zo ka ce so ni na dau alƙawari ni zan baka wannan dukiya an gane ko wannan shine tahammalul hamala to wannan musulmin ibnu bukhari lokacin da ya ɗau alƙawarin zai biya wata dukiya sanadiyan saɓani da wasu mutane guda biyu suka samu daga baya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya garabce shi bai da dukiyar da zai bada sai wajen ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya kawo kuka ya ce ya rasulallah ni na ɗau alƙawarin zan biya wata dukiya amma yanzu kuma ban da wannan dukiyar da zan bada ya rasulallah ya ga allah ka taimaka mana da wannan kuɗin wanda zan zo in biya wannan dukiya. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiru sai ya ce yabna makhari ya ce dan kasan cewa tambaya a addinin musulunci ba ta halaka sai a hali guda uku halin farko shine wanda ya dau ya dau hamara kamar kai irin nasa ya dau alkawari zai bada zai biya wata dukiya domin wato raba kaɗan da ke tsakanin wasu mutane ko wasu ƙabilu to wannan idan daga baya bai samu wannan dukiya ba babu laifi zai iya tambaya wato a yi a bashi wannan dukiya ina fata wannan ba tambaya ba ne ba roƙo ba ne an gane ko ba roƙo ba ne wannan tsayyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ma wannan sahabi ka yi haƙuri ka jira idan aka kawo mana zakka ko sadaka zan ba ka sai ka je ka biya wannan dukiya sai na yi rajulun asabatu za'iha kai da kake da dukiya kai noma mai yawa ko kana da abin nan shago sai tsotsayi ya zo sai gobara ta zo ta tafiyar da wannan shagon na ko wannan gonar sai mutum ya wayi gari ga baki ɗaya samu jarabawa a dukiya bai da abin da zai iya shi kuma wato ya ce da iyalansa wannan babu laifi zai iya tambaya a bashi wannan dukiya hali na uku da roƙo yake shi ne wanda ya shiga cikin talauci wanda mutum uku suka tabbatar da cewa kai wannan fa yana cikin talauci sosai to wannan shi ma za a iya taimaka masa wato da dukiya in ya zo ya tambaya to wasa'ilina dinnan masu roƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a iya taimaka masu wannan su ne mutanen nan guda uku amma a annabi sallallahu alaihi wa alihi ya mana bayani dukkan mai irin roƙon nan wanda ya ɗau roƙo sana'arsa ranar tashin alƙiyama zai zo gaba ɗaya fuskansa babu nama a cikin ƙasusuwa ne kyau, babu nama duk lokacin da yake roƙon nan wato yana tafiyar makansa da naman fuskarsa ne ko naman cikin haka za a tashe shi ranar tashin alƙiyama da baki ɗaya wato babu wasu a cikinsa ko a fuskarsa su sani da aka irin wannan roƙon haramun shi ne wasa'ilina wafin riƙaf a wafin a shi ne wajen yanta wato wuya wanda misali bawa ne sai kasance a an rubuta masa fansa cewa in ka kawo naira kaza wato ka fashi kansa ka zama ka zama wato ɗa to sai mutum ya ji wannan labar sai ya je ya kema wannan mutum wannan dukiyar sai ya fashe shi kenan ya ce to daga yau kai ka zama ka zama wato ɗa wannan dukiyar ba wai zai je ya ba ba wannan bane zai ba zai ba sayyidu wato a a ubangidansa tunda ya ce idan ka kawo naira dubu kaza kafa shi kanka ka zama ɗa daga yau wato kai babawa ba to wannan idan mutum ya haka shi ma yana cikin wato anwa'an bin ayyuka na alkhairi a addinin musulunci wannan dukkansu su sune imani ba wai mu dinga kallon gabas kawai muna sallah ko muna kallon yamma ko muna kallon kudu ko muna kallon arewa ba a'a wannan ba shi bane kawai imani da kuma ayyukan alkhairi da addinin musulunci dukkan abubuwan nan da muke lissafa su duka suna cikin wato ayyuka na alkhairi kuma da su ne imani yake cika wa qama salata kuma mutum ya tsaye da sallah tsaye da sallah yanda Allah subhanahu Ta'ala ya umarni a tsaye da ita ina fata an gane ko a dole ne mutum ya yi sallah kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah sallu kama ra'aytu minni usalli to shi yasa idan mutum yana sallah ba yadda annabi ya sallah bai sani sallan sa ba karɓaɓɓiya ba sai yasa daga cikin magabata sa bai wasu ke cewa za ka iya ganin mutum yana sallah shekara hamsin amma ba taɓa karɓar sallar to dole ne sai mutum wato ya yi ƙoƙari ya yi sallah yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi ta har kuma yadda annabi sa yi bayani shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce a kan wato ah, akan suka salat rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wa'atul zakata kuma wato ya bada zakka bada zakka shine a idan mutum yana da dukiya kuma ta shiga nisabi bayan ta shiga nisabi shekara ta zagayo mata to wannan dole zai yi zai ba da zakka waɗannan su ne manyan sharuɗa guda biyu na bada zakka na dukiya kenan na shanu abin da shafi a shanu akwai adadi da shari'a ta yi bayani haka abin da ya shafi tumakai da awaki da raguna kowace ne abin nan dukiya tana da ƙa'idoyinta wajen fidda zakka so dole ne wato idan allah ya ba mutum abin nan dukiya dole ne ya dinga fidda zakka shi yasa allah ke cewa allah الذين لا لا الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون wanda ba sa ba da zakka kuma wato suke kafar cewa ba su imani da ranar karshe ba to waɗannan su ne kafirai na hakikanai to ita zakka wanda tana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda idan mutum ya inkarin ko inkarin sallah to wato wannan inkarin su yana ja mutum da fita addinin musulunci to shine wa atar zakka sai ba da zakka da sharuɗa da wasu aka yi bayanin su wal mu'minu bi ahdihi idza ahada haka waɗanda suke cika alƙawuransu yayin da suke alƙawura ya ‘yan uwa a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata wanda ya zo cikin sahihan da ya zo kuma daga sahabbai da dama na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an rawaito wannan hadisin daga abu huraira da dai sauransu annabi yake cewa ayatul munafiq salasa wato alamomin munafiki amma nifaqul amali wato nifaqul asghar ayoyin munafuki karamin nifaki na munafurci na aiki wato guda uku ne na farko ne idan haddasa kazar idan yayi ƙarya idan magana sai a sami shi yana yawaita ƙarya duk mutumin da kaga shi mai yawaita ƙarya ne to wannan munafuki shi yasa Allah yake cewa can cikin suratu az-zumar inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar da'iman ana so a samu mutum musulmi ne gaskiya ne to idan haddasa kadaba wa idan wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai a sami shi yana yawaita saba alƙawari duk mutumin da kaga yana yawaita saba alƙawari to wannan ka sanya masa alamar cewa yana da wani bangare na munafunci a rayuwarsa wa idza atmina kana haka idan aka ba shi amana sai ka samu yana cin wannan amana to wannan yana ɗaya daga cikin wato alamomi na munafa wanda in shiga mutum yana cin amana kuma cin amana dukkan bangarorin cin amana ka ba shi sirri ka ce wannan amana ne kada ka faɗa ma kowa ya ce ya je ya ci amana ka ba shi amana a jiya ko wani abu ya je ya taɓa wannan abin wannan ya ci amana dukka dai nau'o'in ne wato amana a wata riwaya a arba'un mun kunna fihi faqari kana fi khasalatun minan an-nifaq hatta ya da'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci ababen nan guda uku sai ya kare da wa idan kasama fajara idza khasama fajara al-imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alaihi yayi bayanin wannan gaba na wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mai tsananin husuma idan ka samu sabani da shi sai ka ga wato ya ya ya dau wannan abin ya zama adawa tsakanin shi sai kasance ma ko ga gaskiya fa kana da gaskiya a wasu al'amura amma sai ya ke faɗan wannan gaskiya wurin gaskiya sai ya mai da shi ƙarya wajen ƙarya ya mai da shi gaskiya wannan shi ne cikakken ne kafin hajar shi Yasa tun cikin suratu albakara da kuma suratu maryam allah suwara wa ya isharar wannan fa huwa aladdul fisar an gane ko inda allah yake cewa فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما جدا to idan mutum ya kayi saɓani da shi ko na faɗa ko na rikici ya gamata duk yadda za ka yi faɗa da mutum ya kasance ka tsaya ka gaskiya a kan abin da bai yi ba ka ce bai yi ba abin da ya kuma ka ce nan ya yi baya dacewa kiyayyar da ke tsakanin ka dinga kirkiran makirce makirce da karerai kana jinyana shi zuwa ga wannan musamman mata kuma sun fi wannan sifa musamman mata sun fi wannan sifa to sai ka wannan abu ne mai muni sosai shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wala yajri mannakum shan'anu qaumin an saddukum an al-masjid al-haram an ta'tadu wa ta'awanu al-birri wa taqwa wa la ta'awanu an al-ithmi wal udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab haka a wata aya Allah subhanahu wataala ke cewa wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun to saboda haka ya'yan uwa waɗannan haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata wanda ya zo cikin sunan abi dawud wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana bayani cewa wan khasama fi batin huwa ya'lamuhu lam yazal fi zarfi azza wa jalla hatta hatta yanzi subhanallah wannan hadisi mai tsoratarwa ne sosai annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wato dukan wanda yake da wannan sifa wanda idan ya samu saɓani da mutum baya mai adalci ya dinga kirkiran karerai yana dinginawa zuwa gare shi ko makirce makirce ba zai taɓa gushewa ba cikin fushin Allah subhanahu Ta'ala. har sai in ya tuba Allah subhanahu Ta'ala ya yafe masa sannan ya daina aikin da yake aikatawa wannan hadisin ya zo cikin sunan abi dawud a wata riwaya faƙari ba a da fadlin min Allah wanda yake aikata haka yana cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala in dai ba ya tuba tun ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karɓi tubansa shine tawallukuna bi adam idza ahada saboda ka saba alƙawari wannan yana ɗaya daga cikin alamomin sifofin munafikai wanda za ka ga da'iman yana saba alkawari ce wannan yana daga yana da ɗaya daga cikin siffofin munafukai shi ne wannan ko da ƙarin da za a haɗu والصابرين في البأساء yana ɗaya daga cikin ayyukan alkhairai za ga waɗanda suke yin haƙuri sabirin a nan wato ana ƙaddara masa ma'azuf ne akan kalman da kalmomin da suka rigaye shi an gane ko hali na ne wato na jar a masu yin haƙuri fil ba'asa a cikin wato a tsanani da talauci shine fil ba'asa mutum zaka ga Allah subhanahu wataala bai ba shi dukiya ba wasu abincin yini ma wahala yake masa amma za ka ga babu wanda zai iya sanin haka wasu mutane idan suna cikin jarabawa sun su ce wai Allah baya su Allah baya yi da su cewa Allah yana yi da wanda kawai da wasu ne wanda yake so wal iyad wannan munana zance ne da Allah subhanahu wataala amma bayan Allah ko ba su da shi la yas'aluna nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim shi yasa daga cikin addu'o'in da ya gamata mutum ya yawai sai Allahumma inni as'aluka al-huda was-tuqa wal-afafa wal ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da ne da tsoronka Allahumma inni as'aluka al-huda da shari'a wato in zama akan shari'a mustaqim na addinin musulunci har mutuwa Allahumma inna as'aluka al-huda wat da kuma tsoron wal afafa shine da kamiya ba yawan dukiya ba a wadacin zuciya kamar mu yanzu mutanen mu na Najeriya yan siyasa da sauransu ba ba su da dukiya ba amma da kullum talakawa ne Allah bai ba su wadacin zuciya ba sun tara sun tara sun tara amma ne kullum ne so suke tsara tsara haɗama sai kasance kai da kake da rufin asiri kafi su ne kwanciyar hankali da da kwanciyar hankali ka ji kwanciyar hankali da samun matsuwa na na zuciya su ga kuma sun tsara biliyon tiriliyoyi na ne na dukiya amma kullum talakawa ne saboda kullum suna ganin ba su da kullum in suka samu wata kafa ne wato handama za su su kare shi ya sami babu abin da yake wadatun su so wasu sabirin da shi ba a sa masu yin haƙuri a hali na rashin wanda ba su da shi amma babu wanda zai san ba su da shi ba ka iya tambaya mutane su ne da kame wabdarra'i haka idan suna cikin ciwar wata ciwo na bala'i Allah ya zarafi mutum baya dacewa mutum ne canki a nan mutum ya ce ai sihiri ne ko an turo mana ne ko ai kaza kaza wannan duka abubuwa ne in mutum bai hattara ba sai ya zare masa imani ko tauhidi to idan kana cikin ne hali na kaka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ya tabbata sai cikin da wani sa an maka sihiri ya shiga halin kaka halin damuwa sosai da kwanaki masu yawa yana cikin rashin lafiya amma aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi kullum babu abin da yake sai karatun alkur'ani da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala har wata ran kamar yadda ya tabbata a cikin aljami sahih na Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari yana cikin bacci sai aka turo masa da mala'iku biraji ɗaya tsaya a kansa ɗaya tsaya a wajen kafafuwansa sai suke shira ya su ya su wai me ya samu wannan wani ce bai da lafiya menene ya sami ɗaya ce كأنه مصفوف يعني مسحور كما أمر سهيل سيديتي نعم كمن فا سهيل أتم سيديتي وهي يعني سهيل سيديتي أي لذين من ابن العاصم اليهودي والنمبر يهودا من عندك كنا سلبي ابن العاصم ma'ina ne ya dinna wani dame-dame ya mai sihirin ya ce an mai sihiri ne daga dashin kansa da abubuwa kaza kaza ya kafe su a ina ne ya dinna ai a rijiya ne wadda suke wuri kaza da kaza suna gama nufiran kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farfado yana farfadowa sai ya baiwa Aisha radiyallahu ta'ala anha labari ya baiwa sahabbai labari to ta ce ya rasulullah wa wannan rijiya ana zuwa wannan rijiyan sahabbai suka ce kamar yadda hadisi ya tabbata suka samu wannan ruwan rijiyan ya zama gabaki daya jajajir jir kamar lalle kamar siffan lalle haka wannan ruwan ya ne ya koma saboda tsananin dacewa sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sa ake musafi ciro wannan ruwan rijiyar da baki daya suka ciro wannan ruwan rijiyar aka kwashe shi da baki daya ana kwashe wannan ruwan sai aka samu wannan sihirin gashi nan kasan wannan ruwan wato nan suka binne wannan sihirin suka sanya duwatsu suka binne shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka mai addu'o'i aka karya shi aka je aka kona shi to wannan tsawon lokacin da ya bai da lafiya haƙuri ya yi shi ma shi ne a sabirin da shi ba a sani wa dora addu'a kawai ta yi to kai ma idan Allah sa ya kaddaro maka shiga wannan jarabawa karke wannan kana ci addu'a to Allah zai kawo mafita kamar yadda ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to da wannan ne kuma ke nuna sihiri zai iya samun kowa daga cikin bayan Allah subhanahu mu inkari mu ce babu wannan sihiri wannan inkarin hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa kuma inkarin hadisi abu ne wanda zai iya ja mutum wato ta matsala addinin sa addinin musulunci ina fata ana tare da ni tayyib ya faru da dama wasu mutane wata ra'a zariya aka masa sihiri suka da suka kawo ƙara wajen wani malami na ahal sunna shahararren malami wanda kowa ya san shi na faransa ya shahara kuma da yin rukuya lokaci ya ce ku je ku ci addu'a suka dawo ya ce suka ce ba su warke suka ce ya ce ku ƙara komawa da ku ci wannan addu'a wannan baiwa allah sai ce ci addu'a tana karanta alƙur'ani wata ran kawai tana bacci sai ta ga hayaki yana fita a falwayan da suke da ke gaban gidansu salawa ake kira ko a sai ta suka faɗa ma wannan malam suka ce sun ga wuta abin nan hayaki yana fita a wannan falon da suke kofan gidansu sai wannan malamin ya ce a ji a ciro wannan falon gaba shi dai a tunkushe ta a tugo ana tugo wannan falon sai aka samu ga sihirin nan a ƙasanta an yi daga gashinta da ɗaya da kumbanta da sauransu da wani ɓangare da tufafin an yi an gini sai mara na ce a masu addu'o'i aka mai rukuya wannan sihirin aka kona shi kenan wannan masu ta dawo daro har ta mutu babu wani abin da ya kara su sani da haka babu abin da mumini zai rike kamar ne kamar addu'a kuma shi sihiri dama baya tasiri ga mutum in za a masu dole sai an samu wani abu na ɓangaren jikin mutum In ma dai ka ko kumbanka shi yasa in kana ga wani ga an ka an zo an yanki wani ɓangare ko ka, sai an samu wani abin da ya taɓa zufanka ko wani naka su kawai ka shiga addu'a sai na kake saye da kaya kaga an zo an yanki wani ɓangare na kayan ko takalminka ko hulanka haka kawai ba san waye ya yanka ba to ka dage da addu'a ina fata ana tare da da kuma wannan tun da an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kama shi ya kama shi to wannan kowa zai iya kama shi yana cikin hikiman da yasa aka kaddaro wa annabi wannan jaraba domin mu ma mu cewa zai iya ne zai iya samu wasu daga cikin mu shine wasabirin fi ba'sa wa dara wa hinan ba'sa da kuma yayin da ake ake gumurzu na yaki an samu tafsirin wannan ayoyi kamar yadda su ibn jarir tabari na wannan kalmomi ke na wannan gaba na wannan aya da su ibnu kathir da sauran malaman tafsiri suka kawo daga abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn mas'ud da abul aliya da su mujahid da su sa'id ibn zubair da su hasan al-basri da suka tara da su muqatil ibn hayyan da su abul aliya da dai sauransu cewa wato hinal ba. ana nufin da masu haƙuri yayin da ake yaƙi ake gomurzu yaƙi tsakanin musulmai da kafirai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni yayin da ake yaƙi dukkan mu tabbata mu dawwama a wajen yaƙi ya ayu halladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun a wata aya ya ayu halladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا او متحيزا إلى فئة فقرضاء بغدر من الله مأواه جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. يا أكد أنا حالنا فجن يا إحنا قمرزو فكان مسلمين كافرين الله سبحانه وتعالى يتشيوات فاقدسوا تدومكم جاد الشعوى النور فحقرا إذا أنكشف كوني شهادة إن شاء الله تعالى ولا من الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا أنكشف كاي شهادة كما يبدأ الله سبحانه وتعالى من بيان حديثي سكر zo ingantattu kana mutuwa sai ina aljanna direct insha Allah ta'ala to yayin da ake yaki Allah ke cewa ku yi hakuri kada ku juya baya wani da wanda ya juya baya in dai ba wai wani style bane zai na yaki ko kuma zai je indimami cikin su domin ya yi wani kwantan auna to idan ka juya baya nan domin ka gudu aka kashe ka to za ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana mai kiyayya da kai yana mai fushi da kai yana mai gaba da kai wa ma'awahu jahannam kuma ne makomansa wasan jahannama wa ya zuwa wa isa musaffid da wannan makoma shi yasa in dai aka tafi wajen yaƙi kawai ka yi ne ka tsaya wanda diyan da za a zo a yi gumurzu ka san cewa in ka musu kayi mutuwar amma ba a ne ka ga sun san da makamai ka ji tsoro ya kama ka juya baya za ka kece da gudu wannan idan ya ga in ba kai sa'a ba aka ma ruwan roke ko ruwan harsashe na bindigogi to kayi ne za ka ɗansu kanka wasan ba wani ya zubi la subhanallah to shi yasa ya gama ta musamman waɗannan hukunce hukuncen shine sai ibn abbas da ibn mas'ud da su mujahid su sa'id ibn da su hasan al da suka tada suka ce wa hinar ba wato masu haƙuri yayin da ake yaƙi ake gumurzu wula'ikan da dina saraku ire-iren waɗannan su ne wanda suka yi gaskiya suka ba da gaskiya ga Allah da manzansa suka yi biyayya da duk abubuwan da suka cikin alkur'ani mai girma kuma suka zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun sune kuma masu wato cikakken wato a tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma su ne masu cikakken imani da ta kawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin su kuma ya yassare mana aikata waɗannan sifofi na alkhairai na cikin imani da baki ɗin su wanda muka karanta muka karanta su a wannan aya karshen bayanin ayan da fa'idodi akan ta insha Allah ta'ala gobe idan muka zo za mu ƙara sa bi'illahi ta'ala akwai wata gaba na matsaloli guda biyu wanda da suna so mu fara tasirin yau amma na a matsaloli guda biyu na ayoyin da muka karanta kafin wannan ayan na shekaran jiya can kenan wato tafsirin mu na ƙarshe da muka yi magana a kan matsala na cin mushi a halayen da yake halarta da cin abincin wani malaman sun kawo matsala mai muhimmanci kai ne misali ka shiga cikin wata wani halin ƙa'a an gane ko halin mutuwa ba ka da wani abin da za ka ci sai ababe guda biyu a wannan halin wanda idan ba ka ci ɗaya daga ciki ba za ka mutu mushe ko kuma abincin wani ka samu misali wani ya yi noma ga masaranin kyakkyawa kuma ga shi ka samu a shana ko ga wuta nan tana ci gefe to a wannan halin mushen nan ya fi dacewa ka ci ko ka abincin wannan mutumin ina so wani ya ba mu an sannan wanne ne نسلاتي وخفق الضررين والنين يأتكين ثم القائلة فإن تزاحم عدد من المصالح يقدم على من المصالح وذجح تزاحم المفاصل يرتكب الأرنى من المفاصل والنين يأتكين أخف الضررين نعم نعم ايه والنين يجب نعم قالت أبي سواني na duka kun yi tufaki haka tsayyar haƙi na gara su mushe to dalili fa na cin mushe sai kuma ma da kai mai dalilin ka na cin abincin wani shi ya fi dacewa na na na eh mushe ya zama guba na da fita ba na na na na na na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na menene shi ma dalili ne mai ƙarfi saboda wancan wannan ba na, shi shi kuma abin da yake cewa mushe wanda yake ganin mushe su dacewa mutum ya iya ci ya yi dubi ga wato matsala na abin da zai koma kila cin haƙƙin wani sai ce kun ga mushe ba haƙƙin kowa ba ne shi ya fi dacewa mutum ya ci amma an ka abinci wani haƙƙin wani ne wani ya zo ya gani zai iya ba wata alkunu zafar alkunu <laughs> an gane ko a shi kuma ya yi dubawa ga maslahan wanda zai ci ɗin cewa zai iya affecting ɗin jikinsa shi yasa ya ce gara ya ci abincin wani to gaskiya amma abin da wasu malamai abota ilimi suka rinjayar gara ya ci abincin wani shi shi zai fi dacewa saboda dalilin da ya kawo cin mushe nan ba mamaki ya fara lalacewa ko makamancin haka wanda zai iya ja shi da halaka ɗin amma dukan wannan mutum ya babu laifi amma dai in sun haɗu su biyu ɗin a mutum ya shiga a halayen da muka yi bayani a tasirin da ya gabata to cin abincin wani ɗin shi zai fi dacewa sai su kuma yahudawa a matsala ta ƙarshe da kiristoci dalilin da ya sa aka tsine musu yana cikin dalilin da ya sa aka tsine musu aka musu alƙawari da shiga wutan jahannama ayoyin da muka karanta a dalcin dalilai ne bayan dalilan da muka yi bayani sai saɓanin da suka yi tsakanin su wanda hadisin da ya zo cikin sunan ibn da sunan bai haɗe al haka ya zo a cikin ibn abi hatim ya fi da shi da dai sauran littafai hadisai a rarrabuwan da suka yi shi ne yahuda kun ga mun yi bayani sun rabu gida saba'in da wani abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam mana bayani saba'in da ɗaya zuwa da a wani hadisi da ɗaya zuwa da a wani hadisi da ɗaya haka kiristoci saba'in da ɗaya zuwa da biyu al'umman sai ce za su rarrabu zuwa gida saba'in da uku dukkan su dalilin da ya sa suka wannan rarrabuwan saboda sun saba wa alkur'ani da girma yana cikin dalilin da za su kama to saba wa alkur'ani da suka yi to shi yasa suka rarraba inna har kashi saba'in da wani abu shine innal ladina salafu fil kitabi la fi shikatin da'i wannan yana nuna mana mu'jiza alkur'ani mai girma da farla alkur'ani da girma alkur'ani da kuma girman wanda ya zo mana da Alƙur'ani mai girma wasu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabawa kuma imamul mursalin shi yasa ibn qayyim al-jawziya ya kawo a karkashin fara Allah subhanahu wa ta'ala wa muhaiminan alaihi ma'anonin wannan kalma ce da guda shida akan muhaiminan alaihi to wannan yana ɗaya daga ciki wato darajar alƙur'ani yana nuna mana darajar alƙur'ani duk wanda ya saba ma alƙur'ani ba zai taɓa wato samun kwanciyar hankali ba kuma al'umma ba za ta taɓa gushewa cikin sakani ba har ranar tashi ba shi yasa su ma Yahuda da kiristoci suke fi samun sabani haka kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu da suka yi kin imani da shi suka ce ai dan boka ne wasu suka ce misiri ne wasu suka ce kaza kaza ne wasu suka ce tatsuniya yake karanta wasu suka ce ai wannan kirkira ma yayi wannan ya sa wannan al'ummar su ma ne wasu ɗin ake samun safani amma duka dai wanda suke a kan daidai wanda suka rike littafin da aka turo masu na maganganun annabin su muna da Allah subhanahu wataala ya tsare mana riko da alƙur'ani mai girma da kuma aiki da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam kuma abin da muka faɗa muna roƙo ya ba mu lada a kansa kuma ya sa zama na karɓi gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon ka ya gafarta insha Allah ta'ala gobe sai mu tsora daga inda muka tsaya a yi haƙuri ne mun ɗan tsawaita saboda ayar tana da tsawo kusan rabin shafi ne a to shi yasa